so shi ma wannan bayan ka dauko referral code ɗinka ka saka a mrs browser sai ka danna continue sai ka danna create ka rubuta nickname wato wakilin sunanka wanda ko sunan kake amfani da shi so gashi ne yana mana creating shi kuma zai buɗe so da ya buɗe maka block games sai ka danna next next finishing next wannan bai da wahala ko kaɗan gashi na don welcome bonus 50 50 ticket 50 point 50 so daga nan kawai za ka fara complete profile idan ka danna complete profile za a ce ma activate one game wato sai ka fara activating one game a cikin waɗannan za a ga wani nan doomsday doomsday to mu ba da shi dai muka yi amfani ba shi ma za ka iya yi amma dai da yake ka ɗauki wanda mishin ɗin sai fi sauƙi saboda akwai ruwat da dama wasu sun zo selectin game za su je su ɗauki wanda zai ba su wahala an gani wannan rich castle level 8 aka samu point 60 rich castle level 10 ka samu 89 castle 12 ka samu 386 point so yana baka shawara ka samu point wanda ya fi kyau so mu dai namu mun yi amfani ne da ɗaya game ɗin nan block games wato mai gida-gida wadda za a ganta ga an sa last match numbers 2048 to za ka yi activating fa yana nufin za ka je ka installing ɗinta ne kawai za ka danna cewa activate so idan ka danna activating za ta tafi da kai sakon rising sannan ta kai ka play store sai ka danna install ga ta nan dudu ba ta da yawa 81 megabyte ne so ba ka da problem na downloading gashi nan sai mu dan bata lokaci tana downloading tana downloading idan ta gama ba wani abu bane fa shine dai famin ɗin da ake magana ba ka da matsala sannan ina cigiyar idan wannan ne zuwan ka na farko sanar dina da Allah kai subscribing kai liking sannan kai share abin da nake bukata kenan idan kuma already daman ka riga ka subscribing to masha Allah mu je zuwa so bayan ka gama downloading nata gashi nan tana installing sai ka dan jira kaɗan ta gama installing nata bayan ta gama sai ka ce play so idan ta bude maka kuma bai ta da wani wahala is very simple ko abin da ake so kai shine ka haɗa nambobi iri ɗaya da dama na san zasu yi wannan game din gashi nan tana nuna ka yi skipping ko kuma kaɗan danna ta gane mai kake nufi cewa eh lalle ka iya sai mu zo ga masu tutu ga masu 88 nan kawai sai kai ta rusa su kana ba su mamaki kana buga musu guduma you see kaga wannan fa shine game din fa gashi nan yanzu ina ci shi ma kuma label label ne duk labin ɗin da ka je akwai font ɗin da ake bayarwa so ya danganta da iyakar yadda za ka iya kana samo point kana samo point so yanzu dai wannan shine muke so mu gama completing profile in ya so sai mu je mu fara farming saboda yanzu farming ma ba a fara yinsa ba kwata-kwata ba zancen farming yanzu muna activating profile ne sai kowa ya gama profile nasa sannan za a fara farming insha Allah so yanzu tunda mun dan taba bari mai first din ta mu koma profile din wato Mrs Browser bayan mun dawo mrs brown za mu ga musu cewa mun dauko wannan game din fa duk da dai sunan bai sani ba tunda ba mu yi reloading page ba sai mu ɗan jira kaɗan sai mu danna play now ɗin idan mun danna play now za ta ƙara kai mu play store to mu da mu da mun riga mun yi playing games an gani no need ka ƙara wani gida kawai sai ka ƙara fitowa ka dawo ka ce musu kufa ka riga ka yi playing game saboda kawai su wuce sai skipping da kai so da ka danna kai reloading za ta hau cewa eh lalle fa kai wannan playing game din. so yanzu kamar yadda ake gani za mu ga ga irin level level ɗin da ake so ka yi ritin kowane level da iya point ɗin da suke badawa so yanzu dai gashi nan game ɗin mu za ta nuna cewa mun yi activating in gani za ga profile ɗinka ya ɗanyi alaman kai tax guda so tax guda hudu ne yanzu mun yi ɗaya akwai complete one challenge shi wannan ba zai zama tick ba sai ka je ka ci wannan step din nan step 10 a game ɗinka sai ka yi playing ka je step 10 sannan zai maka completing so kawai za mu tsallake shi mu tafi step na gaba tunda yanzu tutorial muke ba wai asalin profile din muke completing ba saboda haka tunda mun gama da play game kuma za mu tsallake wancan profile ɗin za mu tafi step na biyu in ga yadda game din mu take so yanzu za mu je mu danna can setting inda profile ina yake idan an danna inda profile ina yake to bar mu jira ya karasa so bayan ka danna profile ɗinka kamar yadda ake gani gashi nan sanu gumiyar a jiki sai ka ɗan janyo shi ƙasa in ka ɗan janyo shi ƙasa za ka ga hoton alamun setting ya fito can sama gashi nan sai ka danna setting ɗin in ka danna sai ka danna social dan ka danna social za a an ce link your account to the blog games to yanzu da x za mu yi linkin shi yasa x take da very important za ka danna idan ka danna gashi nan ta dawo da kai mrs browser so sai kai authorize app idan kai authorize dinta wato ka ba da damar kai linkin tsakanin twitter naka da kuma su wannan yan block games din so bayan ka bata dama gashi nan zaka jira ta ta account link sai kai return to the app so yanzu mun ƙara ciki profile za ga ya ƙaru an gani link x to yanzu sai connect wallet ethereum wallet shi kuma ethereum wallet already daman na riga na gaya muku da metamax ake yi metamax ɗinka inda za ka buɗe mrs browser za su tambaye ka kasa fast press naka so wannan fast press ɗin already in ka ɗora shi ita mrs browser shi yasa muke amfani da ta a wannan fagen tana ajiye ma duk wani abu da zaka ka connecting wallet da shi a metamax so yanzu dai za mu yi connecting wallet wanda nasa bai ba idan kai try kai try ya ke yi kawai ba wani abun wahala ba ne ba shi ma zuwa za ka yi ka je ka idan kai launcin metamax a ji wannan bayanin na da kyau idan ta ita taima connecting yadda ya kamata ka zo ka jona ta a bashon kun ga yanzu wannan na shigo metamax ina ne amma sakamakon lodin da take yi ta ita ba na access ta ɗauki action wato ta ɗauki mataki akan abu so sai na ga kawai kwandon iyo baya idan na iyo baya kamar yadda kuke gani kawai zan mai da Abu na desktop version wato zan maida ta bangaren kwamfuta idan na maida ta bangaren kwamfuta yana ga abin zai fiye min sauki na aiki saboda na yi trying na yi trying na hakan ta ita so yanzu gashi na zan danna option sai maida ta desktop version idan na maida ta desktop version sai ka dan yi zooming da yatsu biyu in ka dan yi zoomin ɗinsa wato abin ya dan zo kusa kusa da idanunka na zaka fi ganin komai yadda ya kamata shine zaka iya aikin so idan ka yi zoomin kawai sai ka zo ka ƙara yin dai wannan connecting wallet ɗin da muka yi wanda bai ba in ka danna setting sai ka danna socials idan ka danna social sai ka zo wajen connecting wallet so a wajen connecting wallet ɗinka gashi nan shine tax na ƙarshe da zami wajen connecting wallet ɗinka sai ka zo ka danna connect wallet ethereum na farko za ka danna sai ka danna metamax mobile app gashi nan a ƙasa ana gani a jikin wannan rubutun mobile metamax mobile app ko sai kai connect metamax extension so yanzu da yake mu maida ta desktop version za ku ga zai auto authorizing gashi nan zaka saka password ɗinka in ka saka password ɗinka na metamax wato ba ba passphrase ba passphrase daban password daban na san kowa ya sai tana shi so gashi nan sai ka danna next sai ka danna connect gashi nan yanzu tana connecting tsakanin block games da kuma metamax namu so bayan ka gama ta yi connecting za ta nuna masa cewa shi ma wannan tax din kai completing din sai saura ɗaya rage maka sai ka yi reloading to za ka profile din mu gashi nan saura ɗaya wanda ya rage kawai complete one challenge shine wannan sai ka je ka buga wannan game din